wato magana kan adadinsa da hukunce-hukuncensa amma adadinsa lallai malamai sun haɗu ka tokan a kan cewa shi ɗawafi wato nau'i uku ne ɗawafin maraba wato a maka ake yinsa wato da ɗawafin ranar sallah bayan an yi jifa jifa babban shaɗan da ake faɗa a ranar sallah da kuma ajin hajjin wato ɗawafin bankwana sun haɗu har wa yau cewa wanda yake wajibi daga cikin nan ɗawafin wanda aikin hajji yake saraya da sairayar da shi ne ɗawafin ranar sallah duk mutumin da bai yi shi ba ba shi da aikin hajji wa annahu al-ma'ani shine a wanda ake nufi fa a cikin fadin sa matsaukakin sarki sa'annan su cire dattin su su cika bakancan su su yi dawafi a tsohon daki kaga shi jini baya isarwa gabar wancan tsawafin haduwar malamai dai sun tafi cewa wato tsawafin maraba baya isarwa wanda ake yinsa a makka baya isarwa ga barin tsawafin ranar sallah idan mutum ya ce aina to na manta wannan wallahi na ranar sallah amma ainihin wancan yawa saboda wancan shi tsawafin kudu. tsawon mara ba an yi shi ne kabla na nahar kafin ranar sallah mm. wasu ayari daga cin ɗaliban malik a gari kuna jin abin daki daki ko ko ka ji za ka ji abin yana kamaranka ranka mana kana fahimta abin da kyau haka aikin hajjin ka dai ba za ka zama alhajiji ba insha Allah na'am ko <laughs> Allah ka ji ko sabarin Allah kenan ai da izinin Allah addu'a ku ci ta amfi shi sama ake muku sai kun jajje kun jajje har kun gaji mun roko da izinin Allah mai amsawar ya amsa da izinin Allah Allah ya ubangiji ka bayar da yadda za yi eh ci gaba inna tawafal qudumi lallai tawafin maraba yana isarwa ga barin yin tawafin ranar sallah a wajen wa wasu ayari cikin ɗaliban malik na wannan bisa ga daidai to kamar dai su suna ganin cewa ne abinda yake wajibi kai a yi ɗawafi ɗaya su kuma ɗaukacin malamai cewa shi ɗawafin bankwana wato yana isarwa ga barin ɗawafin ifaba idan bai yi tawafin wato tawafin ranar sallah ba dubu tawafi ne da aka yi shaɗakin Allah kuma an yi shi ne a lokacin wajabtuwar shi tawafin wato shi ne tawafin ifada ɗin ma'ana lokacin ma'amulun an yi shi a baya tunda inda ya zama bayan sallah inda har ya zama bayan sallah duka wa duk lokacin yi ne illa iyaka wannan kamar wanda ya sallah ne a makare da wanda ya akan an gane to abin da suke kallo kenan an gane ko wanda yake kafin lokacin tsawafin ifada hmm. Hmm. amma wane wannan ɗan da baya kaɗan wato ɗaukacin malamai cewa ɗawafin bankwana kasan asalin ɗawafin bankwana ya faru ko dai yawon nafir ko ba da yawon nafir yawon nafir rana ta sha uku daga ranar dama takwas ga wata tara ga wata goma sha ɗaya sha biyu sha uku yawon nafir an gane ba mun ajiyar biyu mini bala isma'ali alai wa mata akar bala isma'ali wanda ya ta'ajili zai tafi ranar sha biyu an gane ko to wannan sai ya jawo dawafin gobe sai ya shayo kawai shi ya haɗe kwanakinsa guda biyar kenan sai zama jifansa na Menene kwana uku sai ya haɗe shi ya yi shi a kwana biyu an gane ko na'am ci gaba cewa dawafin nan na ban kwana yana isarwa wato gabarin dawafin wato ranar sallah idan bai yi dawafin ifada ba domin shi ma wannan dawafi ne aka yi shi a cikin ɗakin Allah wanda kuma an aikata shi ne a lokacin wajabtuwar shi dawafin shi ne dawafin ifaba na wajabcin na asali wanda ba a yi ba da saɓanin kajiko wanda ta ce jimla da ta kare ɗazu da saɓanin dawafin maraba kajiko shi dama yana kasancewa kafin dawafin ifaba kun ji ko yawwa ana ji ko sun haɗi ka cokan cikin abin da shi ibn abdulbari mari ya kawo cewa dawafin maraba da na bankwana yana daga cikin suna ne an gane ko sai dai ga wanda yake jin tsoron tserewa aikin hajji to shi dawaful ifada yana isan masa eh. wasu ayari cikin malamai sun so ga wanda irin wannan matsala ta faɗo masa wato maza maza ya yi sassarfa wato a wannan kewaye uku wato a ɗawafin ifada kamar a kan ɗabi'a ko yanayi na ɗawafin maraba ma'ana kaga nan daga wannan sassarfa da yi magana a baya sun haɗu cewa mutumin makka shi ba ɗawafin kawai ranar sallah ne ke wajen ba wajibi a kansa kamar yadda suka haɗu wato baya wajabtuwa ga mai umara in ba ɗawafin mara ba kawai haji ko shi kawai ɗawafin abin nan kuna ta gane babbanci ko na sun haɗu ka cokan wanda ya fara morewa da ribata aikin umara zuwa aikin hajji kawai zai yi ɗawafi biyu kaga tawafin na umara shi na me na kudu kaga wato saboda bishillihi ha bilha ko bilha saboda warwarewarsa warwarewarsa ha daga waccan umara din da tawafin aikin haji yawon nahi wato a ranar sallah alama biyan yisa aisha ta la ka zo dawafin da kai na ranar sallah na mai kina na na hajji ne bai shafi umara ba na amma wanda shi fa kaji to kuma yanzu shi kawo mako su babbace ba mace da za ka gani amma wanda aikin hajji kawai ya zo yi tawafi ɗaya zai kama yadda muka faɗa tawafin wacce rana na sallah eh. amma sun yi saɓani a kan mai gwame ya gwamu umara da aikin hajji malik sai ce da imamu shafi'i da ahmadu bin hanbali da abu saur yana isarwa mai gwame wato tsawafi ɗaya da sa'ayi ɗaya shi ne mazaba ta abdullahi ɗan umar da jabir bin abdullahi al'amfari hujjarsu hadisu aisha al-mutaqaddim hadisin aisha wanda ya gabata sauri ya ce da auza'i da abu hanifa da ibn abi laila a ga wanda zai kira ni mai gwame zai yi tsawafi biyu zai yi sa'ayi biyu kuda ji kuda ji ko to سرويت وانا ني عن علي وابن مسعود دقا سيدنا علي ayyuka ابن مسعود yayi. متكان دوما أي أيوكا بيني هاي غا أمرا غا كما كل واحد منهما daga da za a ce tawafin sai dayanta da sa'ayinsa ko jaba ne kunal amru to kaga lamarin ya waje ba lamarin ya zama haka to haka misali da za a ce aikin hajji ko zai dole sai ya zo da wa'in abu da za a ce aikin umara ko zai dole sai ya zo da wa'in abubuwan su kaga ke da haka idan ji tama'a idan saka haɗu su biyun dole kowane a zo masa da ratsa ko ba haka ba wato kaga yanzu ne kuke fita aiki ko ba ka ba ake bai fita aiki daki daki daki daman an yi haƙuri za a gani ya za a shafi nan kuke shafi nan a fara karatun a a shafi na na na bakwai to cigaba saura uku na eh. cigaba wannan shine zance na gaskiya dangane da wajabcin wannan aikin da kuma siffarsa da sharaɗansa da adadinsa da lokacinsa abinda yake bin bayan wannan aikin daga cin ayyukan aikin hajji na nufin wato shine tsawafin nan dai na maraba sa'i kaga sa'i tsakanin safa da marwa kaga yanzu yanzu wannan magana mun yi tsawafin qudum ko to yanzu mun shigo sa'i reto da jele tsakanin wato sa'i safa da marwa kenan wato shine aiki na uku dan wato ga mai aiki ko don ɗaukan aiki to sai mu ce akai wato zance akan sa'ayi tsakanin safa da marwa tsakanin safa da marwa alƙaunin fi sa'ayi to alƙaunin fi sa'ayi wato zance ko tattauna zance akan sa'ayi da hukuncinsa da siffarsa haka a cikin sharɗansa a cikin jeran tashi to ba ɗauko zance akan hukuncinsa amma hukuncin shi sa'ayi malik ya ce da imamu shafi'i wajibi ne idan ma mutum bai sa a yi ba kaga zai yi wani cikin hajji na shekara mai zuwa shi ne a ra'ayin amur bin hambali da ya sa bin rahuriya mutanen kofa mutanen abu hanifa suka ce a sunna ne ba sai ya yi ba da zai koma garinsa bai sa a yi ba kawai rago zai kama idan ne yanka ba wasu suka ce sajin suka ce a aina fula ne ma gaba ma bai ba ba komai a kansa shi wanda bai ba kai mai sa Allah kiyaye in cikin wanda suna cikar su ba baka hmm. eh. hujjar wanda ya wajabta shi abinda aka rawaito din nan cewa lallai annabi sallam ya kasance yana yin sa'ayi kuma yana cewa

mahmulatun alal wujubi za a ɗauke ta ne akan wajabci illa ma akhrajahu dalilu in ba wanda dalili ya fitar da shi bai nuna ba wajibi ne kamar wato nafsi ko haɗuwan malamai ko wato wata ƙa'ida goma abota kiyasi kenan wato hujja wanda bai wajabta sa'ayi ba faɗin sama ɗauki sarki Inna Safa kaga lalle ita safa da marwa suna daga cikin alamu na addinin Allah duk wanda ya yaje aikin hajji ko ka ce ya ziyarci dakin Allah da niyyar aikin hajji ko umara ga ce ya rafa to babu laifi a gare shi ya yi kai komo tsakaninsu to kawai kenan ta ce bala juna a alaihi kenan asali fi isha'arun li hudusin jalah akwai alamu na samuwar laifi kenan akan mayi to in yayi to ba matsala to haka ba wannan magana ta zai cewa ba wajibi bane a a akwai hadisin Aisha mutanen Makanin suka kasance kanu ta harajun suna yin ɗarɗar wajen cewa wai a ce wai su yi sa a yi tsakanin sama da marwa to abu ne da suka saba suna yin jahiliya an gane to sai Allah ya zo zai nuna musu cewa yanzu a musulunci fala junaha alai an yatawafa bihima rafa'a lil haraj an gane na'am qalu kace inna ma'anahu to ai ma'anar wannan Allah ya tsufa kada ya tsufa bi koi fa qira'atu ibn mas'ud domin kaga fala junaha domin saboda amma bunda kaga fa kamar yana goyen bayan wancan shu'uri din nasu ne na jahiliya na'am ci gaba wa qira'atu ibn abbas dai ce qira'atu ibn abbas shaza وكما قال سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى كما يدي فتا يبين الله لكم أن تظلوا يبين مسعود نكو هو إيه، قراءة الشهادة نعم وكما قال سبحانه وين دي الله سبحانه وتعالى فدا يبين الله لكم ان تضلوا اي كان سنا تشو انا ادمام لله يا لائمي على ان احضر الوغى wa an ashhada lazzata hal anta mukhlidi ala alla ala an ala alla ahdura alwaga an gane ko to ake na an idmarun la a an an gane wala juna alayhi an yattawafa bihima ay alla yattawafa bihima an gane ko yubayyinu Allahu lakum an tabillu ay alla tabillu kashin nisa Allah yana muku bayani dan karku fata. ha ah, to mun ka ce yubayyinu Allahu lakum an tudillu Allah muku bayani dan Allah ne muku bayani dan ku bata ha ah, Allah tudillu dan kar ku bata a gane to shi nan mazu suka ce to ai ko wannan ladin ta nana eh ci gaba ma'ana wannan Allah tudillu dan kar ku bata wada'afu hadith ne al-mu'ammil kaga sai suka wato wato rauna hadisin ibn mu'ammal na'am qalat aisha aisha tace al'ayatu ala zahira a ayat tana nan ba wani abu da aka shafi wa inna ma nazalat bil ansari ta sauka ne akan mutanen Madina sun samu dardar da damuwa ya za a yi a ce yanzu a musulunci su sa a yi tsakanin safa da marwa domin wannan sa'ayi sun kasance suna yin sa lokacin maguzanci domin guri ne na yanke-yanke na masu bautan mashirkai kuma an ce wadda jisina ce sai bukari ai sun kasance ne ba sa sa'ayi tsakanin safa da marwa don girma sashin wasu gumaka sai suka tambaya akan haka kaga bala juna alai ya tsofa bi maka an rufi alharar haraj kenan eh sai ta kaga tana mai halatta musu wannan sa'ayi ya ce kadai abinda su wayannan dokacin malamai suka tafi kai tana daga cikin ai wato ayyukan aikin hajji domin siffar aikin hajji ne na manzo Allah sallallahu kuma haji sai da yawa sun zo akan haka ina nufin wato sadar da sa'ayi da tsawafi to faɗi zai zuma magana ba magana cewa ba za a yi ba hmm. wajibi ne kawai yawa eh, fi sifati faɗi akan sufa yadda za a yi shi amma sufa ɗawafi lallai ɗaukacin malamai yana daga cikin suna ta sa'ayi wato sa'ayi tsakanin safa da marwa wato shi wanda yake sama ya gangaro ya gangaro ya ci wajen safa bayan ya ƙare addu'a zai tafi a gaban zai tafi a yadda ɗabi'arsa ma'ana yadda Allah ya halice shi ba gudu ba wata sassarfa hatta ya buluga badanan mafili eh to shine ake cewa al'alamul akbar zaga sun sa wata koriya alama yanzu shine badanan ba wato cikin kwari a cikin kwari shine badanan masil sai zai tafi a cikin kwari wannan gurin ka zo za ka yi sassarfa fuf ka ka fice iya wannan alamar daga an kuma sai ko ga tafi ala jubilatik kan yadda Allah yi ka na. fa yarmaluhu fihi to a cikin wannan batsul masil cikin kwari din nan shine zai yi ramul zai yi mai sassarfa a ciki har sai ya ƙetare shi wato yana mai fuskantar marwa idan ya ƙetare wannan ya ƙetare shi sai kaga jibilla sajiya dabi'a hal duk da su sai tafi akan yadda Allah ya yi shi har sai ya je marwa an gane ita ma sai ya hau kanta kaga wannan duk sanda suna duwar wasu ne hawa da sakkowa na fata an gane yanzu ko ba magana hawa da sakkowa gudun ko yana nan mustawi an gane na hatta yabdu lahu albaytu idan ya je har sai ɗakin Allah ya bayyana a gare shi ma'ana idan sanda da za a ce da duwar watsu ne a guda ai ya buya ga barinka kaga wannan yana nuna maka cewa fa saudiya ba a ɗauki wani lokaci ba ta zama haka ko lokacin iya ba mu fasha tarihin yadda gurin faiki za ka yi mamaki ba idan ka ɗauke shekara talatin baya saudiya ba ta fi garin zariya kyau ba ba a nufin kano na nasarawa domin yanzu nan kano nasarawa akwai inda ya fi tsada fi da london kwarai daga sai a kano kwarai inda yanzu kano a filin gida kawai akwai na naira miliyan 100 kaza e ci gaba idan ya hau marwa sai kallo ka'aba shi yace hatta ya buduwa da hulbaitu har sai ɗakin Allah ya bayyana gare shi a kan marwa ɗin sai ce na'am ma qala hu min ad E, eh, ko maimaita ko tankwacin abin da ya faɗa na addu'a da ka kabarbari a kan safa Wa a da za a ce bai hau dutsen ba sai tsaya kasanta jami'i. kaga ya isa masa wajen gabaɗin shi to shi ne dalilin da ya sa su masu ka rushe gurin an gane sai suka rushe suka bashi a za za ga shi taɗai ko ba ka ba ka suka ce da za bai hau saman ba sai tsaya ƙasan a ji sa'ahu inda jami'ihim a wajen dukkanin malamai ba wanda ya saba sai sako ya gangaro in a saman yake kenan ya tuwo marwa ita ba kan halittar da Allah ya masa har sai ya dawowa wajen cikin kwarin nan da ya iske shi sai ya sassarfa har sai ya ƙetare shi har zuwa ɓangaren da ya fuskanci ɓangaren sufa zai yaka su bakwai a duk sanda a duk wannan wato sa'in zai zai fara da sufa ne zai cike da marwa kaga sabanin tsawafi idan ka fara da hajjar aswad a cikin ka'aba ka dawo hajjar aswad daya an gane ko sai ka kare daga hajjar aswad zuwa hajjirul aswad biyu to ita kuma safa daga safa zuwa marwa daya daga marwa zuwa safa ka dawo biyu wannan shi na'am fa'in bada bil marwati qawlan safa da za a ce mutum ya cika shi da marwa zai fara kulli zalika shawdu to zai jifa da wannan reto din da farko da yi sau da faɗin wanzan Allah sallam zai ce za mu fara da wanda Allah ya fara ambata da waka ce inna safa wal ko mm. za mu fara da safa ne yuridu qawluhu ta'ala yana nufin fadin saudaki sarki sabawal marwata min sha'airillahi lalle safa da marwa suna daga cikin alamu na addinin Allah ata ibnu abi rabah inda za a ce jahilta sai fara da marwa ya isa masa sun haɗu ka tukan ba wani lokaci ƙayyadajje a kan lokacin ko ba wani zance kai kaidaji akan lokacin sa'ayi fa innahu mawdi'u du'a'un shi akwai gurin addu'a ne ya tabbata daga hadisin jabir na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cewa lallai annabi sallallahu alaihi wasallam kana idza waqafa ala safa ya kasance in ya tsaya akan safa kabbiru salatan sai kabbara su uku wa yaqulu sai ce la ilaha illallah wa la sharika lahu kada a ce dinnan zamu tafi dinnan hmm. mu tafi aikin hajji ga baki ɗaya mu tafi da mu tafi da bidayan mu ana yi na gurin da aka ce ka zaɗi na eh, to nan ne to kewaye gurin to zaga ka zago eh kaga komai Allah ya bani arziki a ce in zo duk in kwashe ku wallahi tallahi shikenan لا إله إلا الله وحده له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير kai wato wallahi wani lokaci ma gwamnati ta soke nauyinta wallahi tun da gwamnati ta yi shari'a komishin ta yi zarka komishin ta yi hizba ta yi waye ta yi waye ta yi himan affairs da shauransu ta yi waye ita fa kamar ina nuna cewa ni ban iya ba na yi muku hukuma kuma da mai ku fai da da ku. yanzu ruwa ya rage damu muke cewa ba a daidai ba wanda ya sauka dan izala ne ahlus suna ne shekar sa cikwas yana yi mana abakoki yanzu wanda ya hau dan izala ne gashi shekawar gashi a kai malam pakistan to yanzu kaga ba mu da bakin magana an an yi daidai mu ne an an yi kuskure mu ne gashi nan ku je ku da halin ku sai ku yi magana tun da kun ce kun iya kai ta wa'azi akan mimbar ci gaba a dama haka ake haka ake yayi ba da yadda aka suka ce da abuwa suka yi tsamari suka yi tsada sai suka farsu suka ce ai malam mo ya mutu ne ba ma jin motsinsa an gane ko to ko ba mai dai gashi nan ku zuku da ai da abin ka ana na ana lissafawa ana nan ana lissafa wata ranar wance ina zabiyan nan to ku ba ta mu gani shi ne eh shi ne eh shi ne Allah kiyaye ci ba ko sai addu'a nan fa gurin in ka je roƙo za ka taimaka na gudu wallahi wani taimako na Allah in Allah ya taimaki wannan ya je da kafar dama ya ji wani ado sai ga mutum da ka san watsa masu abubuwa yi ko nan ba sati akwai wani mutum da ya zo min nan ya ce wallahi malami tun da na je gurin nan wallahi inda ka san watsa min kudi ake ya ce malam ina karkacewa ina buga harka da waya ya suka ce wata miliyan ashirin ta mutum ina sau ne shi tun da na je na dawo ka samu muna yara imamin mu duk wanda ya je maka zai ya da kuɗi ya hau kan wani tudu ne da ake kwaso ya to an gane ko to su gaba faɗi a cikin sharɗan sa'ayi amma sharɗan sa'ayi sun haɗu ka tokan yana daga cikin sharɗansa tsarki daga haiba kamar tsawafi daidai suke ana saboda faɗin sallallahu alaihi wasallam eh, hadisi da na Aisha ta aikata duk abinda mai aikin hajji yake aikatawa ba za ki tsawafi ba ba za ki yi tsakanin safa da marwa ba wanda ya tsayanta da wannan ƙarin yahya an maliki yahya an maliki duna manuri an wa hadha alhadith amma banda waɗanda aka rawaito wannan hadisi a wajen su wala khilafa bainahum babu sabani tsakanin su anna taharata cewa tsaki laysa min shuruti baya daga cikin sharadan sa illa alhasana wato shi hasan basri ne kuke ganin za a yi fa innahu shabahu bis sawabi hmm? magana ce fa innahu shabahu ko hmm. ya siffanta shi da tsawafi alƙawli fi tartibi to faɗi a cikin jeran tashi amma jeran tashi lalle ɗaukacin malamai sun haɗu ka cokan cewa shi sa a yi za a yi shi ne bayan ɗawafi ba za ka fara ɗawafi ka ce za ka yi sa'ayi ba ba ba ka yi sa a yi. ka ce za ka yi ɗawafi cewa duk wanda ya sa a sa'ayi kafin ya ɗawafi ga ɗakin Allah sai ya dawo ya yi tsawafinsa in kuma ya fito ko da ya fita daga makka in kuma ya kalle bisa ga jahilci har ya jo iyalinsa a umara ko aikin hajji sai ya canja wani aikin hajji da hadaya kuma har ko kuma umara ce zai wata Umarar daban sauri ya ce don ya aikata hakan babu komai a gare shi abu anifa ya ce in ya fita daga makka a ba su ya dawo ba kwan ya je gari ya yanka wannan shi ne zance dangane da hukuncin sa'ayi da siffarsa da shirudin da shirarsa waɗanda aka fi sani da jeranta shi ayoyi za shafi goma aka ce tara da rabi aka daya to a